Sarauniya TV tashar al'umma. Ga kamfanin BIB Plastic sun yi dan mara da man biyan bukatu. Tilas ya ban kukun kai ne, na faɗe ko daidai ne. VIB Holy Bank kamfani ne da ya dage don ganin ya faranta ranmu don gwangwaje mu da ingantaccen ledoji musamman a ɓangaren ta'ammalinmu kama daga kan biki taron ɗaurin aure suna da kuma dukkan wani abu da ya shafi abinda za a saka a cikin wata leda don amfanin mutane shi yasa garban ƙauye shahararren ɗan soya na fahimci cewar babu abin da zan yi haikan sai in mallaki leda ta ta bib ba domin sankama dukkan wani abu da na samu a ciki don na tabbatar ba za ta yada mun ba ina gayyata ku kuma da ku zo ku jaraba wannan kamfani mai suna vib poly bag na tabbata za ku ji daɗin sa bello ibrahim bello vib poly bag wata sabuwar leda ce da ta zo muku daga nan garin kano ina uwar gida ina amarya ga mai buƙatar siyan guda ɗaya ko ko sari kamfaninmu ko kuma in ce ofis ɗin yana dawakin dakata a nan ne zaka samu wannan leda ta poly bag akwai baka akwai fara ni ne naku ga ne ko kuma muna tallata muku sabon kamfani mai suna bib folibax kada ka bari a baka labari suna fitar da ingantattun ledodi domin ka sa kayan ka ana zamani yara fasa ina kira ga yara akwai shahararren kamfanin na bib foliba wanda suka shahara wajen buga leda mai kwaliti mai inganta da Allah kar ku bari a baku labari wannan kamfani yana nan a dawakin dakata nasara local government za ku iya samun ledoji masu nagarta wanda za ku iya amfani da su a al'amuran ku ne da ku na rabi fish wanda kowa ya sani ina kara tallata muku sabon kamfanin mai suna bid Bello Ibrahim Bello kamfani abin sai wanda ya gani bid Polymer wato muna yin leda baka muna yin fara garanti trust kuma babu yagewa babu komai leda ce mai inganci kar ku manta a duk inda kuka je bib wato bello ibrahim bello polybag kar ku manta siyan nagar mai da kuɗi gida ni ma na mallaki nawa kuma ku mallaki nawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya na fadin duniya ina gabatar muku da wani shahararren kamfanin mu mai suna EIB Foliback wato Bello Ibrahim Bello. Wannan kamfani ya shahara wajen inganta kayayyakinsa. Wannan kamfani muna yin ledoji masu kwaliti na musamman. Kada ku sake a baku labari. Wannan kayan za ku iya samun sa a duk faɗin kasuwa ta duniya wato EIB Foliback. Kada ku sake a baku labari. Ina masu kanti, ina masu aunar da kaya. Kada ku sake a barku a baya. muna gabatar muku da safan kamfaninmu mai suna bib wato bello ibrahim bello folivar kamfani da yake gabatar muku da ledoji masu inganci baƙaƙe da kuma fara ledoji na ɗaukan kaya da kuma ledojin biredi saboda aka wadda kusa a ku labari garja kasuwanni domin samun ledojin masu inganci na bib bello ibrahim bello folivar ina gabatar muku da kamfaninmu mai suna bib b bib bib Abdalla Ibrahim Bello Folivac kamfani mai inganci na uwar gida da amarya lalle lalle fitar hankalin mai gida domin neman muku wannan kamfanin ne da domin yin alalla Ta <laughs> mai farin cikin tallata muku kamfaninmu na leda wato BIB Oliver. Tun kun babban kamfanin mu na yin leda wato BIB Polybag wanda yake anan dawakin gida kasa wato BIB Polybag BIB Polybag babban kamfanin mu abin alfaharin mu masu yin ingantacciyar leda mai kwari da kuma nagarta. Da kamfanin BIB Plastics Sarauniya TV tashar al'umma.